daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. Sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Juma'a 26 ga watan Janairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai dinga zuwa muku ne daga Najeriya tare da wakiliyar Binta Ibrahim inda muke tafe da abubuwa daban-daban kama daga ilmantarwa, nishadantarwa kai har ma da bangaren girke-girken mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. da goben kenan masu sauraro wanda ke zuwa muku daga sashen hausa na muryar Amurka shiri ne don matasa daga matasa don amfanin matasa. To muna ƙara yi muku barka da sabuwar shekara ta 2024 da yau da goben ta kawo mu cikin ta. Akan ce a sai da rai a nemo suna wanda wannan karin maganan ta fi tuwa a zuciyar matasa. Ko me yasa hakan ku biyo mu don jin irin tattaunawa da muka yi da matasa akan wannan batu. Muna tafar muku da zazzafar waka da wani matashi ce da ya samu nashi sunan a fagen waka ya gabatar. Don kuna tare da mu za mu gangara zuwa ga bangaren mu na tasirin kaga al'umma wanda za mu tattauna da Professor Kabir Abu Bilal don jin yadda ya tasirantu ga al'ummarsa. Daga ƙarshe sai bangaren mu ta taɓa kalashi. Ku biyo mu masu sauraro. Neman suna na abu da aka sani da matasa waɗanda suke so a san da su kuma a san da zaman su. suna neman sunan ne wani lokaci ba domin saboda suna son su yi amfani da shi wurin hanya mara kyau ba wani lokacin suna so ne a san da su suna kuma son a aminta da su ko kuma a karbe su a cikin al'ummar da suke zama a cikin zauren namu muna tare ne da zaliha muhammad jalo alami muhammad nura da kuma abubakar muhammad barkanku da zuwa to barka dai shi suna wanda misali a turanci akan cikin for popularity wato neman dai a san da su me fahimta akan idan aka ce ku matasa kuna da san neman suna ko me ke janyowa ku nemi suna din ko a san a san da ku to ni ina ganin neman suna kamar yadda kike magana wata ɗabi'a ce wacce take jikin matashi kuma ba za ka iya raba matashi da shi ba saboda idan ka kalla yanayin yadda ma rayuwar mutane ke tafiya za ka ga idan baka yi wani abu kamar yadda bature ke kira extraordinary ka yi wani abu wanda ya bambanta da yadda wasu matasan ke yi ba so eh, ba za ka iya fita na daban wanda har zai jawo hankalin al'umma a kanka ba so wannan shi yake sanya wasu matasan wanda za ki ga suna kokarin kwafan wani abu ma da wasu ke yi alhalin a ce sun je sun samu wani abu na kashin kansu sun yi da zai samar musu da wannan popularity din wato wannan jama'an da suke bukata ta zo ba tare da sun kofi abin wani ba sai ki ga suna kokarin daukan wato hanyar da wani ke bi su ga suma kamar ita ce hanyar da za ta bulle musu domin su samu wannan suna kamar misali ne na mutumin da ya ga abokan shi suna shaye-shaye ya ga abokai na shaye-shaye sai ya ce ok ni ma bari na yi shaye-shaye saboda ina ganin kaman Eh, masu shaye-shaye irin an dan fi kula da su a cikin al'umma za ki ga wasu matasan yanzu shaye-shaye zama abun sha'awa wato da shan shisha musu ido ana eh, maganar su yana eh, sa ai magana za ki gani a social media wasu suna shan shisha sai ki ga in sun yi posting abun sai ki ga sun samu like irin da sai kuma ka kana abubuwa na ma'ana wanda zai karar da al'umma amma za ki ga mutane ba ta kai suke ba wato wannan life life din yana sa eh, to wannan ma yana iya sa matashi ya tsinci kan shi ganin cewa okay to tunda wannan shine abin da zamani ke da bukata so bari kawai tsindima ni ma an ga na fara shan wannan shisha. zuraya ko mata an ce an fi sanin kuma da maganar zan neman sunan nan saboda ko a ta bangaren kwalliya ne ko ta bangaren kila karatu da sauransu kuna dai san a san da ku musamman kila ko an je gidan biki kun kowa san a san da ku duk inda muka je ko ina ana magana mu kin ga mata yin saboda maganan iphone din nan ah, ba abin ba za su yi ma iphone ba in suka je gidan biki a ga 3 dots a bayan wani eh, dole ya nuna ko na yayyo ba ta damu yadda aka samu iphone din ba ba ita samu ya shiga hannun da ba ai kowa ba mai ba ya biyu ta shiga ya yi ita ba ta shiga saboda haka ta shiga ita ma sunan da na ta je ta zama big to ta zama babban yarinya ba a san me big sai ta samu iphone din ba zan so in dan kara daga bayanin da dan uwa na yi na maganan shaye-shaye akwai matasan da a unguwa na zo na ma na yi hira da su akan magana harkan kaura kin san dan kwanaki bayan nan an sha fama da wannan harkan ne. to saboda yana gani in ya taso da yi wannan harkan kaurancin ba kamar bai kai bane hanya ne mai sauki wanda yanzu nan za a san shi ko ina to ya gagara shi ne wani ai shi ne wani ya gagara in ka ji unguwa wani ka san wani o wannan da ya sari mutum uku a rana ɗayan nan ya shahara hanya ne mai sauki a wurin su wanda zai kai su ga su zama shahararru an san su ana jin tsoron su to shi kuma saurayi a rayuwan shi yana cikin samartakan shi hmm. ba abin da yake so kamar ya ga shahara ya ga ba wanda ya kai shi duk inda aka je shi kaɗai ake magana saboda wannan kwarjinin da yake jikin shi da wani ƙarfi da yake ji ji yake shi ko bango aka aje mai zai iya bugewa a lokacin a tunaninsa saboda karfin wannan mm. shaharan da yake takama da ita mm, sai ya ja gwada ta wani ya ja gwada sai a samu matsala to kin ga kalan wannan hanyoyin ne sai mutum ya fada harkan shaye-shaye hanya mara kyau da wanda ga su kuma burin su kin san in an ce matasa akwai kuma in mun dawo maganan personality na matasan mm. kowa kuma akwai kalan tunanin shi eh. kowane kungi kungi akwai kalan su inda tunanin su ya take akwai wanda ga su burin su ta za a yi su kuɗi kuɗin fa ba wai lalle sai yau na je na yi faskare na samu kuɗi ba ko ta hanyar yawo ne a'a oh. mu tara hanya mu kwace mu waya irin wanda ake cewa dare dai Allah kan yi mutum thank you saboda mi kuma za ki ga yawanci in kika duba sai kiga baya rasa nasaba da ana son a samu wata yarinya ne kuma saboda matan kila ba sa an san wanda bai shirya ba in baka da wani abu hannunka ba za a wannan ba ba mota in kana da ah, benz wata mata kike ne <laughs> kuna son mota so kin ga shi kuma wani za ki kuma ta hanya mai kyau wanda za ki ga wani a fannin karatu ne mm. za ki ga shi burin shi ta ya za a yi kowa a ji a shekara 25 ya zama dakta in so samu nema a ce profeso ne shi za ce ko wurin jarabawa aka shi ba ma zai iya ba wani ansa ba dan kada ya wuce shi ya san ko ba zai wuce shi ba amma shi kan shi kawai ya sani mm. saboda yana so ya shahara baya so a fishi shi kuma duk neman suna ne kuma duk neman suna ne batu maza da matan gaba daya matasan za ta kowa na son wannan ko a cikin kawaye ne mace tana so ta ga ita kawai ake magana ko wucewa aka zo yi za ta ga ita ita take so a dinga kallon ta to ko shi sa zulai idan aka tashi aka gaice ku a biki ba ku zuwa sai an gama taron bikin an haɗu tsaf saboda a ga irin ɗinkin da kika yi <laughs> da takalmi a hankali yawa kina taku eh ga kuma mai kwakwa ki rike a hannu <laughs> shine zai complete you <laughs> da kika yi maganar neman suna ta hanyar da ta dace gaskiyar magana wannan ya sa na tuno da kamar yadda process na rayuwana ko kuma matakai na rayuwa na suka tawa har ga matsayin da nake a yau a gaskiya zan iya cewa na nemi irin wannan sunan amma ta hanyar da ta dace ba wai ta hanya bace wanda bata dace ba mm. saboda kama a garinmu ni ne mutum na farko da ya fara zuwa jami'a kuma har shi na samu na kammala jami'a kuma a lokacin da na kammala makarantar primary gaskiya ba da wata makaranta kusa da take kusa da ƙauyenmu za ka iya tafiyan kilomita kamar sha takwas zuwa sama da haka. Wato babu makaranta na gaba da firamare a kusa da kuma. Kwarai kuwa, kuwa. So wannan ya sa bayan na samu kaina a cikin birni har makaranta allo na yi. Wannan ne ma dalilin da ya kai ni ga har na samu kaina a cikin birni kuma na kalli yanayin yadda rayuwar birni take al'umma na kokarin sa ma zuciyarsu wajen neman ilimi so wannan saboda kasancewar na yi firamare a baya so wannan kwarin gwiwan ya dawo min na kan eh, cewa ya kuma duk da kasance ba kuwa ba da kuma zo ba mm. makaranta allo na zo mm. maganar gaskiya kenan so amma wannan ya motivating ina ganin ya kamata a ce na koma makaranta. Mm. So wannan har ya kai ga matakin na kuma makaranta. Kai ma a yi da kai. Kwarai kuwa. Kuma abin da zai baki mamaki saboda lokacin da na gama primary school uh, abin da na iya shi ne zan iya karatu amma kuma ba zan iya fahimta wani abu da mutum ke cewa ba mm, ya faɗa misali da yaran eh, turanci idan kai min turanci amma mm. hausa zan iya maka rubutun hausa zan iya karatu mm. amma da turanci zan iya karantawa amma ba zan iya sanin me kace ba to da na shigo bariki kamar yadda nake gaya miki na fahimci cewa hanya ɗaya da za ta iya fito da kai a sanka shine ka nemi ilimin zamani to abin da ya sa nake miki magana neman suna da na shiga secondary school kasancewa na mutumin da bai iya turanci ba mm. so dolen ka daga ƙauye to za ka fuskanci kalubale da dama saboda malaman ba suna koyar da kai bane da harshen hausa suna koyar da kai ne da turanci so na na fahimci haka sai ya zamanto turancin kawai ina yin shi ne ba tare da ina jin shakkan wani ko kunyan wani ba ina ma son a san na iya turanci alhalin kuma ba na yin turancin ta hanyar da ya dace ba na ɗaukan shi eh, a kan matakai da ya dace kana kawai rungumar yawwa amma kuma buri na kullum ni in ga cewa wani an ce ya iya turanci hmm. saboda ni na ganin wannan turancin zai iya bambanta ni da sauran mutane da ke ƙauyen mu haka saboda kana ne suna <laughs> to lallai ma wani so haka har matakin jami'a da nan matakin jami'a ina ga ko abokan karatu na su yi gani mutane rinka ganin kamar saboda ina da yawan san nuna ke wajen ah, tambaya a dalilin da yasa kake amma na da dalili ne yawa wajen gani. so ban taba damuwa da kowa ne yayi magana a kai na ma wanne da ni ba wani zuwa ko aji in zan tashi in tambaya ka jan irin like ko to har ta kai ta kawo da in ma zan yi tambayan mutane zaka ji suna kiran suna eh, saboda eh, saboda sun san irin like ina da yawan tambayoyi ba wai kuma ina yin tambayoyi ni a wa kawai ina san in iya ne domin ina tunanin a ƙauyen mu akwai mutanen da ke da bukata su gani cewa ɗansu ne wannan yau ya zama wani abu wanda su ma za su iya zama. Da irin wannan eh. amma kuma ga shi ya iya zama kenan to ko ka nemi suna hmm. hanya da ya dace ne. To zula kowa gare ki. mata masu neman suna ina son su neman suna ta positive ne yanzu mm. hanya mai kyau akwai kamar raba mutane abinci in kamar lokacin azumi ya ka kana da kuɗi ko excess food za ka iya raba mutane abinci ba sai ka ɗauko yanzu ka ɗauko hoton shi ba ka yi post a social media take ko zalaya za a sani muku neman suna wata wani maganar popularity din nan neman sunan nan ni kamar bi na yake mm. ni ba neman shi nake ba shi ne duk inda na je sai an sani su bayan kin san dole ne a makaranta da ga akwai masu kokari akwai wanda ko ana ganin waɗannan ko sun yi gaba ma dai ba inda za su ji to Wata ake kallon mu a lokacin sai lokacin da na fara jami'a lokacin da kuma sai hankalin karatun ya shige ni Zulaiha musamman ku mata ina son bangaren mata ke gaya mana ne ne matsalar ku da neman suna kuma irin hanyoyi kukan iya kaiwa don ku suna dan kuma ku suna. Wasu na lalata rayuwarsu ta wurin neman suna. all the time ko da yaushe ake ga sun fito da sabon abu sabon abu so in kina da tsohon naki ana fito da sabon ya fa zama tsohon kenan so za ki je ki nemi update to da kai ki fita a cikin don dai neman suna kar a ce ke ta jiya ce ke ma sabon fitowar ke ma shi za zaki so kin ce ta ƙara yin wani abu kuma sabo tunda wannan abin da ta yi da ta samu wani za ta ƙara da ko wani abin kuma ko ta bu sabon friends inda su hada ta da wasu inda ta ƙara samu. mu ba a uwa matasa shawarwari akan in ma za a nemi sunan ya zama an neme shi ta hanyar da ya dace. shawaran da zan ba yan uwa shi ne kowane yanayi kake kana iya samar ma da kanka suna da kuma al'ummarka kamar dai yanayin da na tsinci kaina a ciki na ɗauki hanyar da tafi dacewa in nema ma kaina suna sannan kuma in nema ma al'umma ta da na fito suna don ba ni da wani burin da wuce a ce wata rana idan aka ji sunana za a iya tuno da wani karamin ƙauye na mai suna kuzai hmm. so kin ga idan aka tuno da wannan ƙauyen ina ga eh, kamar a ce ta sanadiyya na saboda na zama wani abu zai iya cewa a kila na zama shugaban majalisar ɗinkin duniya wata ran abu ne mai iya yiwa hmm. hmm. sai a ce ga wani can abubakar muhammad kuzai shine shugaban majalisar ɗinkin duniya a yau so ina da wannan hanyar ta fi dacewa fiye da a ce na koma na ɗau shaye-shaye na zamanto mahaukaci wanda idan an tashi magana wannan mutumin dan wani gari ne sai a ci dan wani ƙauyen kuzai ne kuma ya riga ya haukaci mm. zai iya yiwa ma yan uwan shi ba sa da bukatun shi mm. abin da nake sassa a ran su shine komai lokaci ne kuma duk abin da kake da rabo a kai in Allah ya zaka samu zaka samu sai kuma ina son mata in muna abu mu dinga fi a sannu kuma tana cewa da nan gaba za a zo a dinga duba abin da muka yi da ta gaishe kuma sa To bari mu shakata da wannan wakar daga Abuta Waziri. Alexander fatan masararru sun shakata. Ilimi da aiki da shi shine makasudin koyar da shi ilimin. kuma al'umma na bunƙasa ne ta hanyar gudunmawar da 'ya'yanta suke ba da wanda yake tasiri a wajen gina ta. Shirin yau da gobe ya keɓe muku wani ɓangare na nuna gwanaye al'ummar mu walau mace ko namiji wanda suka yi abin a zo a yaba wa al'ummar su. A yau za mu haska muku Profesor Kabir Abu Bilal, shehin malami a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda ya amfani da iliminsa wajen gina rayuwar matasa ta bangaren walda da kuma zama abin koyi. Bar ku ji yadda mu ta kasance. To Profesor kuma ne cikakken sunanka da kuma bangaren da kai ilimi a kai? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni suna dai Kabir Ahmad Abu Bilal kuma ni professor ne na electronics engineering a nan jami'ar ahmadu bello university zaria kuma na yi karatu na ne a electrical engineering inda na samu digiri na na farko ma'ana bachelor of engineering sannan kuma aka ɗauke ni aiki na fara aiki a wurin a matsayin lecturer na samu masters sannan kuma na samu phd na fara aiki da abu a shekara ta dubu biyu da shida kuma cikin iko hala a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya na zama professor a wannan makaranta a yanzu ina department of electronics and telecommunications engineering. da professor kabir ko menene tasirinka akan al'ummar da kake zama a cikinta ma'ana menene amfani wanda ita wannan al'umma take yi da kai wanda ya shafi kimiyya ta fasaha to ɗaya daga cikin hanyoyi da zan iya cewa al'umma na amfana da ilimi na shine bayan na gama karatu din na zama lecturer sai kuma na zama ina da ra'ayi na abin da ya shafi kere-kere ina shiga cikin workshop na department mu ina yin harkoki da suka shafi na walda in kera kayanan mashina da suke iya amfani kamar misali injin din haka bohol kamar injin din nika fulawa a gidan biredi da sauransu wanda a yanzu din nan har na fito cikin gari bakin titi a pz zaria na kafa shago inda nake yin wannan sana'a ta walda kuma ina koyar da 'ya'yan al'umma su ma suna koyon wa'annan sana'o'i sannan kuma wata hanyar da al'umma ke amfana da ilimina shine mu muka kafa makarantar da muke kira muslim special training center wanda muke horar da ɗalibai kan karatuttuka inda za su ci SSCE su ci jam su iya shiga jami'a shekara ashirin kenan da kawo makarantar nan muna da ɗalibai da muka koyar wanda sun samu PhD digiri digirgir a fannoni daban-daban na ilimi na rubuta littattafai kamar akwai littafi na physics da na rubuta wanda nake kiran shi addawa concise mechanics part in ordinary level physics na kuma rubuta addawa concise electricity magnetism and nuclear physics sannan kuma na rubuta kamus wanda ke da kalmomi guda dubu uku na turanci wanda na fassara su zuwa hausa sannan kuma zan yi sentence in fassara shi da hausa don ɗaliban mu su samu alfanu ta wajen koyon karatu na ilimi sannan kuma na buɗe tasha channel kenan a youtube wanda yanzu ina da video sun kai wajen guda ɗari biyu da wani abu ɗaya daga cikin bangarorin da na ɗauka shine shi wani littafi na physics da na rubuta sai na fassara ina koyarwa da hausa inda kowane yaro zai iya ji da yaren shi ake iya sannan kuma na koyar da lissafi darussa daban-daban da hausa duk suna cikin wannan channel na youtube sannan kuma ina koyar da english da sauran darussa dai su waɗannan su ne hanyoyi kaɗan da zan iya cewa al'umma na amfana daga ilimin da allah ya dan samu To Profesa ko me janyo ra'ayinka don ka ba da bada ka ga al'ummanka? To babban dalilin da zan iya cewa ya ra'ayi na cewa lallai al'umma ta tana da haƙƙi da ta amfana daga abin da Allah ya bani na ilimi shine ni ma kaina ɗin ilimin ba don waɗansu mutane da suka taimaka mana ba su ne mutanen da suka buɗe wani program da ake kira muslim liberation course program da ke zaria to da karatun mu ma da wuya yiwu a gare mu saboda mun fito ne daga gida wanda babu wani kuɗi kuma makarantun gwamnati muka yi kuma an san makarantun gwamnati lalle akwai matsaloli wajen koyarwa da sauransu to mutanen da suka bada lokacin su suka koyar da mu fi sabilillahi har muka karatun da muka kai matsayin da kowa ke buri shi ma ya kai sai muka ga cewa mu ma ya zama wajibi a gare mu mu zo mu mai da biki mu taimaka ma na ƙasa da mu don su masu kai matsayin da ya kamata su kai musamman ta ita wannan sana'a ta walda da na shiga kuma babban dalilin da ya sa na ce bari in yi shine ina so in zama wani mutum da ya zama misali ga sauran al'ummar mu musamman matasan mu na arewa wanda yaro da ya yi diploma sai dinga jin shi ya fi karfin komai a duniya ko kuma da ya yi digiri sai dinga ganin ai shi ya fi karfin ya je wata sana'ar hannu sai na ce to bari in fito titi kan pz a zaria in zo in kafa shago na walda waɗansu daga cikin mutane na abokai na zaka suna cewa prof ai ba wai walda kuke ba kuna fabrication ne sai in ce ƙarya ne ba a canza mutu suna muna yin sana'ar walda ne dalili shine in ji ra'ayin yara da suke ganin na yi karatu na fi karfin je yi sana'a hannu su zo su ga wanda ya kai matsayin profesa a wannan ilimi na boko gashi ya fito bakin titi ba wani shakka ko jin kunya wani ya zo yana yin sana'a ta walda kuma wannan sana'a walda ina yin ta da hannu na ne sannan da sauran yara da nake koya ma ba wai in koma gefe in ce ku yi kaza ku bar a'a tare da ni ake yi duk ko matasan da aka ci yau suna da sana'a sun cire girman kai a kansu ba za ka taɓa samun su da matsala ta shaye-shaye ba ba za ka taɓa samun su da matsala ta ta'addanci ba da kuma sauran abubuwa da al'umma ba ta su. To zuwa yanzu kamar matasa nawa ne suka amfana da wannan ah, sana'a ta walda da kake koyarwa? To shi wannan shago namu da muka buɗe mana yi wannan sana'a walda shekara ɗaya kenan da wata uku ko wata hudu. Su amma akalla yanzu muna da waɗanda suke koyan sana'ar nan a wajen da ba su gaza mutum goma zuwa goma sha biyu ba a cikin su akalla akwai mutum uku wanda ko yanzu ka ce musu ku je ku ci gaba da yi da kanku za su iya ci gaba daga jami'o'i ne daga colleges of education ne daga polytechnics ne allah ya yi yawa da su kuma wallahi gwamnati ba ta da aikin da za ta ba su sannan kamfanoni ma da ake da su ba su da guraben da za su ɗauki duka wa'annan matasan aiki So madalla tauraron mu na wannan rana kenan Professor Kabir Abu Bilal na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Kalubale gare ku matasa, digiri baya hana aikin hannu. To yanzu dai bar mu shiga madafa don mu kawo muku makulashen mu na yau. flat. wato na lettuce da ake yi na gargajiyar bahaushe da fan da yi za ki sami lettuce ɗinki za ki wanke shi wani gida shi matakinsa na farko kyan wanki sa ruwan gishiri sai ki sa shi kika sa sai ki cire shi sai ki yayyanka a gefe za ki wanke tumatirin shi ki yanka koren tattasai ki yayyanka albasa albasa ba a lokacin za ki hada ta da sauran wani abubuwa za ki watsa mata tafashashen ruwa to ta lasa in kika watsa musu tafashashen ruwa um, tafashashen ruwa zai dan rage mata kaifin wannan warin da take a baki amma kuma ba zai kashe kanshin ta ba shi ita ma kika yi haka kika kika hada to wasu na sa har kokumba gurji na ga ifir gurjin ki yayyanka shi shi ma kika yayyanka shi kai rashin shi kamar yadda kika yi da tumatur da su albasa da korar ta tasai kika yanka sai ki ajiye a gefe sai ki dauko kuli kulin ki ki samu kuli kuli mai kyau ba mai kasa ba ki daka kulikulin na ki dan sa mai eh, sinadari ki dan sa mai kayan kanshi suru ki dan sa tafarnuwa amma katin yawa ya za ta yi daidai uwa ba ki son tafarnuwa ba za ki sa tafarnuwa ba in kika daka shi da ku sai ki samu mazubi mai kyau ki ibi daidai in kika samu mazubi mai kyau kika ibi daidai sai ki dan sa suga kaɗan a ciki in kika sa suga kaɗan sai ki dama da ruwa kai ya tsirin kuma har ya tauri kika dama da ruwa sai ki ɗauko wa'annan kayan da kika sa ganyayyaki ki sa ki juya kika juya shi ma yana da daɗi sosai kuma kin ga ya haɗa duka wato wato kawai sai a haɗe shi ba kallo dai ba kallo eh kwado kina kallon likas kuma yana ba ki wasu ne eh na ta sai da kika sa da tsuwaye din nan ga albasa ita ma tana kanshin ta sannan kuma kin mutsa shi an tana da da wani ba ki sa akwai daɗi kwasa yana da daɗi sosai yana da kyau irin a samu canji a sha tuwo Kafin mu sallama da ku bari mu leƙa jihar Kano inda wani ɗalibi da ke jami'ar Bayero ya sha alwashin shiga kundin tarihi na duniya wato World Guinness Record na fentin fuskokin mutane. Ga wakiliyarmu Baraka Bashir da ƙarin bayani. Kaɗan kenan daga cikin bukukuwan Pentaton da wani matashi ɗalibi a jami'ar Bayero ta Kano ya sha alwashin shiga kundin tarihi na duniya wato Guinness World Record na fentin fuskokin mutane 705. Ni do ni face penta ne ina yin aikin face paint. So, kuma bai kamata um, aikin painting na ya yi restricted kawai a a kawai na parties ne ko da biki haka ba na ce to in gwada in je um, in gwada skills dina kuma aside that na tun duba yanzu a duniyan nan ba ba kwanciyar hankali wannan ne wannan suna fada da sauransu so i felt it was good to use you know color color da kan sama ya yi signifying peace ya signifying uh, unity ya signifying love Na Bayero University Kano, ina civil engineering level 4. Collins Whitworth yana matakin aji na hudu kuma yana karantar ilimin injiniya a jami'ar ta Bayero. Matashin ya ce kundin Guinness World Record tun da farko sun neme shi ta hanyar tura masa sako bayan da suka ga aikin fentinsa ya ce a awa 24 ya yi fentin fuskoki 791

we had to join the queue a yi abin stamping da hannuna ma da stamp din abin dole sai ka zo an maka stamp kafin ka je ka layi again ka shiga wajen all the stress I went through zan iya na zo nan sun 10 o'clock har yau again this evening ai na yi kokari sosai kuma sannan na zauna aka banta min fuska na Elijah Noah wanda aka fi sani da Marshall na ɗaya daga cikin jigo da suka tabbatar da faruwar wannan shiri. na Pentaton ya bayyana dalilansa na dafawa Collins. Abubakar Tukur ina ɗaya daga cikin mutane da suka tallafa ma abubuwa na wata conference um, actually it uh, abun da ya zo mana da dan wahala kaɗan saboda ke fara da karfe biyar an samu mutane to bayan aka ce da karfe sha sha sha dare haka to mutane babu to haka dai muka ci gaba muka ci gaba har zuwa safiya sai safiya ke sun yi ke lahadi da wani suka wani da saboda da cewa abu fortunately for us uh, aka zuwa zuwa lokacin sha biyu haka muka samu da yawa har yanzu ba akwai waɗanda suke kasa waɗanda ba su samu aiki ba wanda ba su samu an musu ma fenti ba ba saboda ga mutane suna kasa ko babu mutane da suke rubuta eh, kamar fenti su biyu haka kawai kowa su ɗaya ake masa je adawa je adawa je adawa na ba mu yi abu da ake sosai dole Allah mutum mu calling su ya kai matsayin da yanzu insha Allah ya wasa wasu Guinness World Records na wanda ke da abin da ya sa na shigo wannan particular guinness world record shine na ga shi yaro uh, is a student and at the same time i know i had ina um, da opportunities din da zan iya taimaka mai kuma na da mutanen da zan iya kira su zo mu taimaka mai ya cire wannan great um, great um, activity din shi yasa na shigo na ce to ba komai zan wannan din shi za mu yi support din shi Collins ya ce babban burin shi idan ya lashe wannan gasa yana da burin haɗa taruka na nuna baiwa da koyawa matasa da ƙananan yara sana'o'in dogaro da kayi. To masu sauraro da haka muka ka ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakilanmu Binta Ibrahim da Baraka Bashir da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. su lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare.